مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد kamar al'adar waɗanda suka kafirce kuma suka ƙaryata manzanni irin mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da waɗanda suka zo a bayansu hakika Allah ya hallakar da su saboda kafircinsu da tayawarsu ga manzani Allah baya nufin zalunci ga bayi, kaɗai yana azabtar da su ne da zunubansu sakamakon da ya dace.